Injo kamfanin ƙera kayayyakin fasaha na Dubai ya shirya ƙaddamar da wayoyin zamani har biyu a jami'ar Legas gobe Laraba idan Allah ya kai mu wanda zai mai da hankali wajen jayo hankulan matasa. Bikin ƙaddamar da wannan wayoyi dai zai mai da hankali wajen neman maslaha ga matsalar wutar lantarki da ake fuskanta a ƙasar Kamfanin dai zai bayyana wayoyi biyu Halo da Fire Plus baki ɗayansu za su fito ne da babban batiri mai ɗaukar caji da aƙalla zai yi kwanaki biyu ba tare da ya ƙare ba. An dai shirya za a gabatar da taron a gobe Laraba, bi ga watan Satumba, inda za a fara rajista shiga taron da karfe uku na yamma. Mawaƙin nan a Dekun Legol zai yi wasa, sai kuma ƙungiyar raye-raye ta Jami'ar Legas su ma za su fito su juya domin ƙayata wannan taro. Sama da mutane dubu ɗaya ne aka shirya za su halarci taron. Za kuma a rabar da wasu kayayyakin da suka haɗa da wayoyin zamani ga duk wanda suka yi sa'a. Kamfanin da ya ce mutane 200 farko da suka yi rajistar wannan taro za su samu kyautar rigunan da kamfanin ya buga da ba mai irinsu. Har yanzu dai kamfanin bai fitar da sauran bayanai ba kan wannan wayoyi da zai fitar. Allah da ya kai mu gobe domin ganewa idan mu.